wannan shine kasan na bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala do'is sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasfi dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustazu doktor abdulrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa khatibul al haram wannan littafi wani irin baiwa ne da sauƙi da sauwaƙe wanda allah mai tarin baiwa ya yi al'umma dangane da magance abin da ke faruwa ya yaɗu kuma ya bayyana ya zama alaƙaƙai da ƙiƙiƙaƙa dangane da abin da ya shafi ta'addanci a yau a duniya da aka kalama addini kuma waɗannan bayanai a bisa nazariya da haskakawan alkur'ani da sunna ba a bisa surutu da kargaɗe da cara irin na kafirin yamma da za a ji a ɗauko ƙungiya ko wata ma'aikata a ƙasan ingila ko amerika ko faransa ko germany a cewa waɗannan ne za su zo akwai ƙwararru da za su bayyana wayan da 'yan ta'adda suke ƙarya suke ba za su iya ba kawai ƙungiyoyi ne da ma'aikatu da kamfanoni da aka kafa saboda wayan an shi kuɗin ƙasashe masu tasowa amma asalin yadda ake maganin irhab eh malaman musulunci ne kadai za su iya faɗi su ma ba kowane mashirmanci ba domin wannan irhab annabi ya fara fuskantar shi a lokacin da yake raye sai da abin bai tasiri ba kuma wannan irhab din ta'addanci tun lokacin da allah ya halicci annaba adam aka fara shi saboda shi dan ne dan boko haram na farko a duniya shine ba khawarijan farko me ake ce mai irhab ba sai mutum ya yi huruji ne yake wannan irhabin ba shine fada da manufofin wani shugaba da ƙoƙarin sai an ɓata wannan manufofin ko ta halin kaka shi na abinda shaidan ya yi kisa yanzu wannan tashkhisu da wa wasu dawa a gano ma asalin cutan inda take sannan a gaya ma yadda maganin yake sai wanda ya san wannan yan san da allah maɗaukin sarki ce mala'iku ku jada ga annabi adam shi sai ce yaƙi ku kalla allah ne fa yi shi inda allah zai ce kun fayakun a kan shaɗin ya mutu ba zai mutu ba amma allah ya kashe shi sai aka ce kai me yasa kai kaza ka ji fata bayyanu kenan amma kuma allah ya fi shi sanin me yasa ya yi mun ce ka kaza me yasa ka ƙi sai ce ana khairun minhu halakta ni min narin wai ya fi annabi adamu alkhairi saboda an yi shi shaɗan da wuta adamu da yumbu ya yaki aka ce to je ka Allah ya tsine ma albarka ba don ya fi ƙarfin Allah ba sai ce to Allah ina son a ɗan ɗaga man kafa zuwa wani lokaci kusa Allah in ana son a yi maganin ta'addanci a ko ina ku to 'yan ta'addan akwai abin da za a yi musu ba kisa da ɗauri da duka da kyara ba wallahi akwai abin da sai an musu sai ga abin ya mutu waɗanda ba su shiga ba akwai yadda za a gamsar da su da bayanai kuma akwai abin da sai an masu kuma ita gwamnati sai ta gyara zamanta in ba ka ba waɗanda ka rage kake ganin naka ne ko 'yan ta'addan na sai sun ɓata su saboda shaɗan shine jagoran 'yan ta'adda na duniya baki da kawai sai ce allah akwai abin da nake so a yi min sai aka ce me kake so kaga dan tawayen Allah ne ɗazu ga tsiwa da rashin kunyan da yi ko amma ka ganin yana magana ana sauraron shi amma kai shugaba zai ka ce kai ba za ka sauraro kowa ba saboda kaza saboda kaza saboda me saboda me su zuwa saurari su me a ciki duk da yana karanta a social media ne ban da tabbacin gaskiyan abun a farko-farkon hatsaniyan boko haram tun kafin su girma su zama haka ai akwai lokacin da suke ta cewa sun turo wakilai da za a yi sulhu da su ko wani lokaci wakilan na zuwa sai a rike su wani lokaci wakilan na zuwa a hanya sai jama'an tsaro su kashe su to duk wanda ya tada kayar baya a ƙasa sai ya samu wasu miyagu a ƙasan sun mara mai baya sai ya samu wasu miyagu a ƙasan waje sun mara mai baya domin akwai dillalan makamai in ba a rigima su za su ci ƙasa ne sai an tada rigima ne za a zo su siyar da me da makaman sannan su samu abinci ana fatan kun gane to duk hanyar da shugaba zai bi dakila wannan zai nemo ta sai allah ya tambaye shi ɗin me kake so sai ce an zirni ila yau mai yuba a so sai ce a ɗan ɗaga min kafa har zuwa sanda za a da kowa kaga makirci irin na irin na shaɗan ko to ko za a yi zaman tattaunawa da 'yan ta'adda masu ta da kayan baya ko ba a kai 'yan boko zalla da masu mulki zalla in ga kai waɗannan ko kun faɗi ƙasa saboda su wanda suke ta da kayan bayan suna ma masu mulki da sarakuna da 'yan boko kallo ne wani irin kallo da kura take manama nama yanzu waɗannan shegun har yau suna raye ba a gama da su ba kallon da suke masu kenan sannan kuka zauna kuna magana ku kallon da suke maku kenan kallon ɗagutu sannan za su yi maku wayau su jefe ku da wasu kalmomi cin da ku ba ku san addini ba sai ta maku ruwan ayoyi ku kasa gane me suke faɗi to sai a je nemo ƙwararrun malamai faɗaka ku ba jami'a za a je ba ƙarshen da za a je jami'a ne a ɗauko waɗanda suke arabic department larabci kawai suka iya cin da ai ba larabci za a yi ba inda hudu ba za a rubuta sai a sa shi ta surutun iska ya sauka wasu zai Allah ya so siya ba an tashi ke na magana ya kare kun gano wannan da kyau ku kuma ba surutun iska za a yi ba a ci a ja ɗibo waɗanda kawai suka kanta islamic studies yana magana dan boko haram na mai dariya ya ja a ya ce kai arne ba ka ake janta ba so da yawansu ba da turanci zai karanta addinin ba za a je a samo dakakkun malamai ne wanda sun san harkar an tashi an yi zama da su za su gane dummal kodiyan maganan 'yan ta'adda yanzu gagar shedan ya yi ma Allah ta'addanci fa anan fa sai ce an zurni ila yau mai ba asun inda Allah ya sa hannu ko to yanda Allah ba zai mutu ba shedan ma ba zai mutu ba sai Allah ya ce innaka minal mundarin za a daga ma kafa amma ila yaumil waqatil ma'alum ƙarya kake an gano ka ana busa ƙaho na barko kai ma za ka mutu in ba haka ba sai su faɗi magana sai ku ce kun yadda sai an je an yi nazari sai a gano ba haka ba ne kuna canza kun shiga matsala sai an samu kwanaye da suka san yadda su ibn abbas suka zauna da su irin yadda su sayid na ali suka zauna da su irin yadda malaman farko suke ta zama da su sai sun san yadda ke saboda theorins iri ɗaya ne sannan ka zauna dan ta'adda kar ka ɗauka wai duk abin da ka kawai ci yayi da ku zai aiki da shi sai ya shirya maka makirci ga iblis abin da ya nema ba an mashi ba kuma allah ya san me zai sai kalla lalace ya ce an ra'aitaka ka ganka kai dinnan allah abin nan da kai man waɗannan ko wannan da kai man wannan bakin saboda shi to wallahi duk wanda ya haifa 'ya'yan shi da jikokin shi na batar da su zan je in tsaya a hanyar da kake so a bi in ta kau da su zan biyo masu ta dama in biyo ta hagu ta gaba ta baya wala ta jido aksarahum shakiri ya gaya ma Allah wannan tun fa ba kai adamu aljanna ba duk aka yi wannan ci ba daɗin kaga shaɗin yana cin yana ta shidi yana ta shidi haka 'yan ta'adda suke tun da waka tsammani ko suna nan suna shiryawa shin da ogansu ma abin da yake nan Allah ma da ya san komi kenan aka ɗauki adam aka sashi aljanna aka ce kakkai kaza kakkai kaza ku kalli makircin iblis sai da ya san yadda ya shiga kalli tsaron aljanna ya tura wasu wasu ya je abin da zai yasa duk yadda kuke ondaretin yan ta'adda ko ku daina duk yadda kuka saman ma waje tsaro ku sun san yadda za su yi fenitretin wannan tsaron za a zo ana cewa ai boko haram suna ɓaciya ba wani ɓatan da suke yi za a duk wanda zai wuce daga nan zuwa nan duk jami'an tsoro sun tara ko'ina amma sai ke mamakin waya aka yi aka shiga da makami wurin da farko al'amarin da suke kafin a gane su ko tsohuwa za a samu mai tallan zogale sai a zuba mata harsasai a ƙasan zogalen ta ɗauka da zote masojoji sannan ku ya na na gajiya kaza kaza tana wuce dama an sai zogalen tana za za ta ajiye masu inda suke so su wuce can zai ga gurgu ya zo bai wuce da keken guragu zai shiga waje ana ganin shi gurgu ne sannan guda aiki ya ce to sannu sai ka har soja ma mai imani ya bai sadaka nan ko karkashin an pieces din bindigan an zuba inda yake zaune sit din ya wuce masu da shi ya zuwa caje sai su wuce cin da ba a rubuta a goshin su bane suna zuwa duk inda waɗannan abin suke kawai sai tsatsinta inda ba a san a shiga da abin an shiga sai sun je sun gama tsiyatakun da za su yi duka ganon waɗannan makaman ƙarshenta da irin waɗannan guragun za a zo ana taimaka ana zuba masu gawa a keken gurgunsu suna tura kila an kwashe makaman nan da na an zuba masu inda suke zaune sai a ce ai sun gama ɓannan sun taɓa ko makaman ma ba gani ba sun taɓa da abunsu shi sa yadda ba ka tsammani ko kana ganin ka shirya kaza sun shirya wanda ya fi naka an gano wannan ko kuma misali ana da wani babban mutum da ake girmamawa an gayyace shi taro ana son a shigar da abin da za a shigar za su iya zuwa gidan shi same shi kidnafin iyalan shi a bashi abin da ake son a bashi a ci ga inda zaka je ka aji kaga in ya zo wuce ba wanda zai bincike shi zai wuce masa da abin sa tsaf sai an ji wajen yawa ya ce to abin ya kai wakilin sai je duba eh ya kai eh to shikenan sai a saki iyalan sai ku ji abin da ba ku yi tsammani ba an yi wannan ba iyaka a duniya an yi gini sai kai mamakin ya aka yi aka shigo da makami wuri kaza ya aka yi duk in ka kasa fahimtar wannan ko ka karanta kur'ani za ka ji yadda ake shigar da shi shine shedan ya aka yi shigar da wasu wasu gidan aljanna bayan an kore shi sai da ya san yadda ya shiga ya makirci ya fitar da adamu da gidan aljanna kuma sai da gaya mashi inna haza a duwun laka wani zaujika amma bai to shedan ne dan ta'adda na farko to ya ke maganin shedan jami'an tsaro sun san da ake maganin shedan ne sai wa allah sai malamayin addini ana maganin shedanin da ya sa shedancin ta'addanci a ransu ko za ga sun bar ta'addancin to sai an zaunar da su an gamsar da su sun amayar da abin da ke ransu duka wai sai a kama ɗan boko haram wai sai a ce an ji ana koya mai sana'a <laughs> mutumin da yake son ya shahada ya je aljanna wai kana koya mai sana'a saboda baka san me kake yi ba sai an zaunar da su malamai sun gamsar da su sun tuba sun gane abin da suke ba daidai ba ne da ilimi ba sai an kura dalilansu kaf an loda masu wasu sababbi sannan sai a ce akwai masu sana'a amma zai iya maka malakon kun san dalili idan ba hawariji ya zama daga tsatsan shi a yake kotu to sa da taƙiya in yi zama ba khawariji da ya bayyana daga tsatsan ahalu sunna yake ko bai da taƙiya sai dan boko haram ya zo in daga tsatsan ahalu sunna ya fito ko an kace kai dan boko haram ne zai ce eh ba zai ƙarya ba ba zai taɓa ca ba shi ba ne amma in yana da alaƙa da shi a ko cin da su komi akwai akwai a cikinsu akwai masu tsafi a cikinsu khawarij ne amma yana tsafi to wannan yana da alaƙa da sufanci ne dan boko haram ne amma dan dariƙa kun gano wannan da kyau ko dan boko haram ne amma dan shi'a dan boko haram ne amma dan sunna kun gano wannan da kyau ko su sun ɗiba a ko ina ne shi yasa ita ɗabi'a ce har kiristoci akwai a ciki ya gano ga san wannan za ka ce ya ke samun kiristoci a ciki a ai harkan ta shedan ce ai to ya ke maganin wannan zahiratul irhab din waɗanda suka dauki makami to sai ku cinna musu sojoji wanda suke cikin gari yanzu ake ƙara kyankyasan su hukunjin da ake bullo musu sai ka san asalin yadda cutan ta samo asali sannan yadda aka san yadda za a magance su yasa jonathan ya ce a cikin gwamnatin shi akwai 'yan boko haram ba ƙarya yi ba cikin masu mulki wanda ya fara harkan boko haram shine shedan a shine wa fir'auna fir'auna dan ta'adda ne ba khawarije ne shine wanda ya fara kashe jariran banu isra'ila yana rayar da matansu haka ne shi yasa fir'auna shine ba hawariji cikin masu mulki na farko da haka ake ta samun su to ya annabi musa ya maganin makircin wa fir'auna jama sai da aka rika zama ana tantancewa suka dinga buga mukabala tsakanin shi da shehunan fadin fir'auna mun gano wannan da kyau ku sai da aka yi zama ba ku san hamshakin zaman muƙabala da aka yi da shehunan da manya-manyan malaman fadin fir'auna ba wa an yi sharan nasu duhan ba ku san wannan ba to sai an yi wannan da su annabi ibrahim sandiji ya zauna da ɗan ta'addan zamani shine sarki lamarudu shi ma sai da suka zauna suke bayaniyan dalilai da hujja aka kai shi ƙasa jama'a kuna ganewa to amma waɗannan abubuwan sun ce a'a ba su bukata su suna dinda za su allah za ku yi ta yi ne ba za ku kare ba saboda kuna kashe wasu ne wasu suna ƙara shiga kuna kashe wasu ne in waɗancan da aka ritsa a daji ko to ya zaman to an daƙila sababbi masu shiga to za su ƙare waɗancan shine abin da sayidina ali ya masu sai su ma'auya ba su sha wahala cancan da su ba to da sai na ali mafi aksarin su yi amfani da ilimi da shi da su ibn abbas sun gamsar da su to a lokacin da ake gamsar da su ko to su kuma shugabanni a nan bangare ɗaya sai sun gyara tafiyansu sai sun gyara ma kansu zama in kun gani sai sun gyara tafiyan sun gyara ma kansu zama kun sa da nake nufi waɗannan abubuwan kulliyatul khams sai sun gyara shi duk yadda aka gamsar da ɗan boko haram ya gane abin da yake kuskure ne idan shugabanni ba su tsara waɗannan abubuwa guda biyar da shari'a ta ce dole a kiyaye ba ko za su ƙara komawa duk gwamnatin da ba ta tsara waɗannan abubuwan ba to a zalima ce to kuma ba abin da ke haifar da su su yi ƙarfi su yi tsiyako to sai sanda aka koma zalunci ai shaidan bai yi karfin da ya yi ba sai da dan annabi adam hassada ta kama shi ya kashe dan uwan shi kun gano wannan da kyau ko don abin da ke yunkuro da ta'addanci na khawarij jama'a akwai mai hassada da ganin kyashi da son kuɗi da mulki na abin da yake kai shaɗin kenan hassada San matsayi san mulki da san kaza ya matsayin da yake sa ran ya samu za a bawa za a ba adam shine fir'auna tsoron da yake da shi kenan kada matsayin da yake da shi annabi musa ya an an gano wannan to su ma waɗannan khawarij din abin da ke samar da su kenan malam wani ya samu ɗaukaka ya samu fice ya shi kaɗai ya kaza kun gano wannan da kyau ku sai su bayyana to idan aka kiyaye addini aka kiyaye nasaba aka kiyaye hankali aka kiyaye me eh eh a ai guda hudu muka yi hezbollah tsara addini sai me annafsu sai me al'akal sai me annasab aka tsara waɗannan ko to abin da ke tunkuro da hawarici in sun yi magana kowa ya gane su ko shine na biyar ɗin nan hibzul mali tsara kuɗi ƙur'ani ya ce bar kuɗin gwamnati ya zama wasu shafaffu da mai ne kaɗai suke amfana kai la ya kuna dulatan bainal agni ya iminkum in ya zama dukiyan gwamnati ko wasu ne kaɗai suke amfana da ita ko to kun bude kofan ta'addanci kuma kalla da kyau yanzu duk wanda yake da kusanci da wani gwamna za ga yana darawa yana washar-washar haka ne inda baka da kusanci da su baka isa ba wallahi ko kwangilan nan da ga an ce an yi tanda kowa ya ja ƙarya ne ba ƙarya ne za su fitar ne kowa zai kawo sai a zo a samu malamin na ce kawo kamfanuka guda biyu sau da yana tare da su ne don shi ya amfana kai kawo guda kaza kai kawo guda kaza ba wani talaka da zai je da kamfanin shi kawai je ya samu haka siddan ƙarya ne ba wannan wancan zaluncin dai da ake a gwamnatin baya shi ne dai suke yi ba ta sake zane ba duk miyagu ne jama'a mun gano wannan wannan ya haifar da wannan bala'in kuma ƙur'ani ya hana wannan kar ya zama ku ne kawai da ku da kanku kuke wanda kanku ba ku ba mu hana ku ba na kusa da ku mukamai ba amma kuma yanda kuka samu sassaucin rayuwa to kowa ma ya samu wannan sassaucin rayuwan yana daga abin da ke hana ta'addanci kun za ku hawa mota mai kyau mai ac za ku zauna gida mai kyau ku auri kyawan 'yan mata ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku sa tufafi mai kyau 'ya'yan ku je makarantu masu tsada ku je asibitoci nagartattu duk san kuke son umara da aikin hajji da holi a kasashen waje ku je talaka na nan bai na kallon ku ba akwai wanda bai zuwa makaranta akwai wanda shi dan shugaban 'yan ta'adda yana zuwa ya kyankyasa mai magana ku. zai kyanke samun mutum ɗari daga lokacin sai mu ga a ci daɗin lafiya mu gani jama'a kuna gane wannan da kyau ku sai an kula da dukiya ita kuma kulawa da dukiyan nan ɓangarori biyu sai an tsara dukiyan da 'yan ƙasa suka nemo ma kansu inda baka bari ana kidnafin ɗinsu ba a ce sai sun ba da kuɗi sai ka tsara wannan sai ka tsara dukiyan yadda 'yan fashi da makami ba su an musu ba sai ka tsare musu dukiya ta yadda za ka gyara titina yadda ba za su biyo hanya motocinsu su faɗi sai asarar kuɗi da dukiyar da suka ɗora masu ba sai dole ne ka sa waɗanda suke da ilimin addini a kasuwanni kada 'yan tasha su rika cutar da mutane haka kawai ta hanyar yi masu 419 da dabarbaru suna sai da masu da rababbin abubuwa suna da barbarin an shi masu kuɗi dole sai kayi wannan dole sai an sa mutane imani yadda ba za a zo ana adashi wasu su ƙi zubi su cinye kuɗin mutane ba kun gane wannan duk waɗannan abubuwan ba sai an sa su an tsare su Allah sai an tsare su ta harkar riban nan Allah jama'a sai an hana ta harban karkan kaza duk harkan kuɗi ne duk wani ciwa-ciwa haka kawai an gane wani kawai sai zo ce yana da haƙƙin kaza akan kuɗinka kun yi da wajewa ne tun asali in ba ku yi da wajewa ba tun asali bai halatta mashi ba an gane to wannan a takaice a duniyar talakawa kenan mafi mahimmanci shine malu daula shine malu lahil lazi a takum dukiyan ƙasa da allah madaukakin sarki ya daura a hannunku kun tsare yanzu ku da kan gobe kuna jin irin yadda ake filfilo da miliyoyin kuɗi da a rediyo za ce dubu so dubu so dubu talaka ji kaman zuciyar shi za ta buga haka ne yanzu ga mutum ɗaya ne ya ji wani kango ya tara waɗannan kuɗin an ce ina mai su kuwa ya shiru yanzu wannan dukiya an tsare take nan hmm? wannan abin ne fa ya taimaka kawar da suka tsaya suke nazari su ga a'a wai 'yan kasuwa ne suke wancan abun aka ce a'a malaman addini suke su ke sai ka ce yan boko ne a sai suka ce boko haram na gamo gaskiya wahala suka ci sun ji wuya ne yaro ya zauna tun safa har yamma yana ta karatun kur'ani yana ta hadisi yana ta larabci bai samu abin da zai ci ba kawai sai ga ɗan iska zo yana shan disko da 'yan mata yana shaye-shaye shi kawai don yayi boko sai ya ya kake haram kayi bokon magani shi ne ba suka ɗauko waɗannan abubuwan suke ta yi da kuma wasu tunzura su da aka riƙa yi dangane da an ƙi kula da waɗannan dokokin allah to kaga dole ne shugabanni sai sun gyara zamansu yanzu dukiyan ƙasa kawai ya kamata kawai malam a riƙa filfilo da ita a banza a gobe ya kamata yanzu kaga waɗannan gwamnonin da aka ce an yi canji da su don allah ku jira allah ya kai mu lokacin saukansu a ce su kuma ka ji sun tsira allah ya kai mu za ka ci allah da ya kyauta likaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin allah madaukin sarki da ya ce wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batil kar ku sake ku ci dukiyoyi a tsakaninku da banna wa tudlo biha ilal hukam kun saci kuɗin kuma sai ku ɗauki lauyoyi a je kotu yanzu kalli irin yadda lauyoyi na mugaye suke rika kwala lauyoyin gwamnati ne efcc a ƙasa sun ci kuɗin al'umma kuma sai ya ɗauki lauya ana yin wannan ko ba yi shine allah ya hana wa lubiha ilal hukam sai ce li ta'akulu fariqan min amwalin nas da haka kuma sai su cinye wani bangare na kuɗin kuma banda wanda suka cinye da su bil ismi wa antum ta'alamu kuna sana kuma ƙarya ne fa shisa yana daga cikin indi ana son a yi fada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da samar da adalci cikin jama'a ko Allah sai an gyara zaman alƙalai da lauyoyin nan sai an gyara su ɗari bisa ɗari jama'a sai ya zama mafi yawancin lauyoyin nan an kama su an ɗaure su ba su laifin komi ba sai wanda ya karɓi rantsuwa na gaske zai abin arziki za su ko shi saboda mafi yawanci lauyi da za ma zaman kai kansu ko sun fi lauyin gwamnati fasaha da zalaka da sanin aikin ma sun fi su wani fa wawa ne kawai don yana da wani dan uwa ne fa aka yi mai hanya minister of justice ta ɗauke shi aiki zai zauna da mai hazaka ne kun gano wannan da kyau ko ba yaban kai ba yanzu ka zo ka haɗa mu da wanda yake ne magana yana numfarfashi ka ce wai mai magana shi ya faɗa mu mu faɗa ka gaya min ka ce wai wannan ya kada mu a zance ta yana zai fara <laughs> gano inda kidayen numfashi ne za a ce to zai kada mu amma ba a dai zance ba na farko kenan na biyu mafi yawancin suloyin gwamnatin 'yancin hanci da rashawa ne ila lauyan barayin zai koma ya same shi a gida ya ce ja kaza mu ja kaza kai da ka da kai shikenan gama fa zai zo kiri-kiri dalilin da ya kamata ya kawo ba zai kawo ba saboda ya ja kaya a gefe ce kana yakin banza ne albashin ka kaɗai kake ci to dole ne sai yi wannan qur'ani ya muku ishara in kuna son ku yi maganin wannan harkar ko to ga yanda za a yi to an yi dabo wannan hanyar ne ƙur'anin sai dai a rantse da shi amma ba dai a aiki da shi ba su kansu malaman addinin an ce wai ba su da abin da za su iya faɗi wajen ci gaban mulki da waye-waye ƙilan an ga zaɓi ya kusa za a kira su a haraba masu abin nan sai a ɗan daidaita da su shikenan in an gama kuma su ci kaniyansu ba shikenan an wuce wurin ba jama'a kun gano wannan wannan ayan gaskiya tana da bukata a tsaya magana a kanta yanzu abin da yake yanzu mafi yawancin waɗanda aka yi su kotu ana binciken su sun saci kuɗin gwamnati kuna tsammana an iya kada mutum da mutum da aka ɗaure tun da aka fara yau shekara biyu wallahi ba su mutum biyu ba me yasa wata dulu bi ha'ilal hukam akwai zamanin jawantan fa wanda ya cinye kuɗin fanshin 'yan sanda da aka je sai aka ce biliyoyi da yawa fa sai aka ce ba da dubu ɗari kaza shi kenan kawai an daidaita kawai an sake shi ka ji fanshin na suwa ya cinye na 'yan sanda karfin halin nan ya girmama shi ya ci bulus jama'a ka ke an tsara dukiyan kasan yanzu wancan biliyan sha uku da aka kwashi yan dan allah mai biliyan sha uku nan idan aka ɗauki asibiti ɗai-ɗai ko goma goma ma a duka jihohin najeriya aka raba masu kudin na aka siyo magunguna na gaske aka ba su talaka zai ji daɗi ko ba zai ji ba biliyan sha uku kudin da yawa ba ko fanado aka siyo na biliyan sha uku sai a raba ma asibitocin najeriya duka kowa sai ya sha amma mutum ɗaya ya kwashe su ya kai su wani ɗaki a kangon gida a Legas ya ɓoye kuma an ce me shi ya zo yaƙi mun gano wannan da kyau ko ku kalli wannan abun kuma yanzu yana zuwa ko Allah ba abin da za a mashi kun san dalili zai je da lauyoyi kuma wallahi sai an ba da belin shi za a yi ta rikici ne ƙarshen ta yanzu yana can yana shirye-shirye wasu wayoyi za a je hada da wannan kamfanin da wancan gani su ce su ne me yasa ba kai banki ba ana shirye-shiryen tsara su ne da za ka yi bankin ana kai kudi haka ne kudi ya al'aura ne ai suna bukatun sutura <laughs> jawa ku gano wannan da kyau su suka sayin da yadda za su kana nan za ka ji wani sabon malkodiyan ai ba dai in dai ka zo ba dai mai gida ne zai ci a ji a ɗaure ka ba a cin da ba haka zai ba to an shiga matsala in dai za a je kotu to wuta na nan kwanci a ƙasa shine abinda kur'ani qur'ani ya ce wa tudulu biha ilal hukka yanzu da a gwamnati za su yi wannan microphone ɗin ko wannan bai wuce dubu bakwai ba amma gwamnati sai fitar da naira dubu saba'in su yi shi kwaya ɗaya wani na da 10% wani na da 5% wani na da kaza wani na da kaza jama'a wannan adalci ne duk 'yan ƙasa ne an ba shi nashi percentage ne da aka yi haka yanzu ba ma wai na gwamnati ba makarantar addini fa wai yanzu duk abin da za a siya wai masu kula da irin waɗannan makarantun wai kwangila suke yi wai za a siyo abu kaza naira hamsin ne fa sai ce ɗari biyar ne sai a cire ɗari biyar sai a bashi je na hamsin ɗari hudu da hamsin kuma yana ina yana aljun shi kuma wata ya biya shi albashi wallahi malam masu addini sun yi wannan wanda bai da addini shi kuma ya kake sun yi dukiyan al'umma ko wallahi sai an kula da ita in ba haka ba ko irhab wallahi ba zai kare a najeriya ba wasu ya ci mazidi tafsili zalika fi sanaya hadal bahas ba da ce karin bayani na waɗannan abubuwan ko zai zo a cikin tsakan bayanan da za a yi insha Allah kuma insha Allah anan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum